Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da waraka barkamu da sake kasancewa a wannan san bidiyon. A wannan bidiyon zamu nuna muku yadda za ku yi generating na na thumbnail, thumbnail guda uku wanda za ku yi generating su sabon wannan sabon updating ne na YouTube wanda za mu yi generating na thumbnail irin thumbnail din da muke so. Za mu iya generating din su. Yawwa. Abu na farko da za mu yi shine nan za mu yi muku takaitaccen bayani a kansa. wanda zai kasance kamar bude ido ne akan wannan sabon picture din abu na farko akwai wajen saka thumbnail haka zaka ka selection na final ka saka thumbnail ɗinka guda ɗaya wanda dama can shi ake sakawa abu na biyu kuma shine akwai auto generate thumbnail wanda za ka yi amfani da AI wajen generating da thumbnail na biyu kuma akwai text thumbnail text thumbnail za ka haɗa thumbnail ne guda uku inda zaka dora su akan wayannan kowanne zaka dora shi a gidansu guda uku to za su yi composition tsakanin su idan suka yi composition tsakanin su zaka tantance wanne ne ya ci wannan composition din za gani wanne ne mutane suka fi so wanne ne mutane suka fi kilikin na bidiyon ka domin kallon wannan ton millin yawwa wannan shine nan wannan abin da zamu nuna muku kenan za mu yi kilikin na uploading wanda wanda wannan picture din za ta fi nuna maka ne a YouTube a Create Studio YouTube Studio na browser ka ba wai ana application din ba yau to za mu saka bidiyon mu na karshe kamar haka idan muka saka a nan wajen zan yi muku bayani akan wannan din section din yau wato idan muka zo nan ƙasa yauwa wa'annan su ne nan section din yauwa wannan shine section na thumbnail wannan shine section na thumbnail ka gani upload the file kai tsaye wannan zai dora maka zuwa wannan ɗinka kai tsaye zai dora maka shi zuwa zuwa thumbnail ɗinka guda ɗaya nan da ake ɗorawa nan kuma auto generate thumbnail za ka yi rubuta kamar kamar wannan ɗinka ne maka generating na thumbnail sai kuma wani na test and composition and compress thumbnail haka ne wanda ka saka guda uku wanda zai maka wanda ka duba a cikin su wanne ne wanda ya fi wannan yau wato da fara za mu yi clicking na auto generate thumbnail kamar haka da zarar mun yi kilikin na auto generator mail sai mu tsaya kamar haka ganin sai rubuta select image from your video to use as a thumbnail wannan zai bani wani hotuna guda uku a cikin bidiyo na wanda zan iya generation din su wannan bidiyon ba wai wani bidiyon na bai ba wannan bidiyon zai bani wanda zan iya maida su zuwa thumbnail yawo to shine wannan auto generate thumbnail din nan sai kuma wannan test thumbnail din nan kamar haka ka gani da nuno mana thumbnail ne guda uku za mu saka su ɗaya biyu uku za mu zaɓa mu saka su guda uku a kai in muka saka thumbnail guda uku kamar wannan haka mun dauki mun saka nan sai mu kara kilikin nan sai mu dauko wannan hoton shi ma mu saka sai mu zo nan na uku sai mu dau wannan hoton shi ma mu saka kun gani mun cinye thumbnail ɗin gashi nan nan wajen test terminal din nan zamu yi testing din sa kamar haka inda muka dora shi haka to zai zamo guda ɗaya shine ne ya zamo ready akai ko kuma za da nuna mutane so ɗaya so biyu haka za da nuna mutane shi yauwa to ka gani kamar haka za mu 7 na bidiyon mu yauwa mun riga mun yi save na bidiyon mu haka to yake nan yanzu mun riga mun yi testing na wannan tunnel din mun saka test tunnel kamar haka amma ba za mu saka bidiyon na playlist ba za mu bar shi zuwa haka Mun nuna muku dukkanin wani abu da ya shafi dora bidiyo haka yau wannan shine karshen bidiyon na kar ka manta ku subscribe ku danna alamar karrawa sai mu hada bidiyo na gaba